أتيت يا خير الشهور تهدي كراتين السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan rana amin summa amin. ‘Yan uwa masu albarka da ke sauraron mu a daidai wannan lokacin. Abu Abdullahi Umar Yakubu Ili ne kamar kullum ke muku lale marhabin a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi. Shirin da ke zuwa mana a duk ranar Asabar da misalin karfe tara na dare. Kasance tare da ni domin karuwa da abubuwan ilimin da ke cikin shirin. Shiri ne da wani bawan Allah ya ɗauki nauyin kawo muku. Muna addu'ar Allah ya sa masa albarka a iyalansa da kasuwancinsa amin summa amin. A yaushe shirin yana zuwa muku ta gidan rediyon Dala mai yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon FM. A wannan satin muna ɗauke da gamsassun bayanai akan ayoyi guda biyu da ke cikin suratul baqara aya ta 275 da kuma ta 276 domin samun bayanai na ilimi da ke cikin waɗannan ayoyin muka gayyato muku manyan malaman mu kamar haka Alaramma Hassan Muhammad Tahir kamar kullum zai zo mana da karatun waɗannan ayoyin da ke magana akan haramcin riba Daga babban birnin tarayya Abuja kuwa muna tare da Sheikh Abu Jabir Abdullah Musa Abdul Ken Abdul domin samun fassara waɗannan ayoyin. Hukunce-hukuncen da ke cikin ayoyin kuwa za su zo mana ne daga bakin Ustaz Umar Tijjani Hassan. Malam Al'amin Musa Saulawa Abu Abdulhaq zai zo mana da darussan da ke cikinsu. Dr. Gwani Salihu Musa na ɗauke da sababin saukar ayoyin. Bayanan hadisan da suke da alaƙa da ayoyin za mu ji su daga bakin Dr. Kabir Abubakar Askar. Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale na ɗauke da ma'anar riba tare da rabe-rabenta. Shin ko akwai wata illa ga wanda ke cin riba? Muna tare da Sheikh Ahmad Tijjani Guruntum domin samun amsar wannan tambayar. ko menene matsayin mu'amala da bankin da ke ta'ammuli da riba? Malam Abdulmuttalib Muhammad Awal Gusau na ɗauke da bayanai akan haka.
إما أتيت تعانقات في الدوح أطياف الزهور والكون يهتف ضاحكا رمضان يا بدر البدور Masha Allah, kamar kullum za mu fara tafiya unguwar Otoro wajen Alramma Hassan Muhammad Tahir domin ya karanta mana aya ta 275 da aya ta 276 da ke cikin suratul Baqara. Alramma idan ka shirya bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
Bayan dawowa daga unguwar Otoro da ke cikin birnin Kano, za mu wuce kai tsaye babban birnin tarayya Abuja cikin Masjidin Nur wajen malaminmu Sheikh Abu Jabir Abdullah Musa Tan Abdul domin ya fassara mana waɗannan ayoyin tare da bayani takaitacce akan riba. Malam gare ka.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدور حكا إن شاء الله زامي بياني شكين آيوين الريبيو دا سبعين دا بير زوا الريبيو دا سبعين دا شدا أتكين سورة البقرة آيوين دا سكي مغانا دنغانا دا الأمرين ربا الله مركا كسر كيشي وأن دا سكي چين ربا باسو تاشي فاشي كمر يد وان دا شيطان يكي ديموتروا daga shafa yake tashi wancan domin lalle ne sun ce ciniki kamar riba yake kuma Allah ya halatta ciniki kuma ya haramta riba ta wanda wa'azi daga ubangijinsa ya je masa sa'annan ya hanu to yana da abin da ya shige kuma al'amarinsa ana wakkala shi zuwa ga Allah kuma wanda ya koma to waɗannan su ne abokan wuta su a cikinta madawwama ne Allah yana shafe albarkar riba kuma yana kara sadakoki kuma Allah baya son dukkan mai yawan kafirci mai zunubi wato kalmar riba asalin shi a cikin yaren larabci shine huwa ziyadatu fi shay makhsus shine ƙari a cikin wani abu wa mushtaqqun min az-ziyada wato an samo asalin kalmar riba ne daga abin da ake ce ma ƙari ziyada yadda daga ciki qauluhu ta'ala fadin sa madaukakin sarki wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah Allah ce kuma abin da kuka bayar na riba domin ya ƙaru a cikin dukiyar mutane Allah ce ba zai ƙaru ba a wurin Allah to kun gani ai la yazidu wa la yartaf inda Allah wa qawluhu liyarbu fi amwalin nas ai yaqsur saboda ya ƙaru to wannan shine asalin kalmar riba kuma asalin shi anna ahlal jahiliya mutanen jahiliya sun kasance idan suka baiwa mutum bashi misali ya baka bashin naira ɗari sai ce i'tinal mi'a aw zidnaha ila mi'a wa khamsi ba ni naira ɗarin da na baka bashi ko kuma idan zaka jinkirta biyan bashin ka zuwa wani lokaci kila nan da wata ɗaya to ɗari da hamsin zaka bani wannan idan kuma ya zo zai ba da ɗari da hamsin ɗin bayan wata ɗaya sai ce da shi kana iya rike ɗari da hamsin idan nan da wata biyu kuma an ƙara maka wata ɗaya idan zaka mai da shi a ja'annaha mi'atain zaka mai da shi naira ɗari biyu to wannan sai Allah marukakin sarki ya haramta musu yin haka to mu koma ga kan wannan hayar wato da muka karanto yanzu nan wato allazina ya'kuluna riba Imam al-Baghawi a cikin tafsirinsa yana cewa ayyu amiluna bihi masu mu'amala da riba Allah marukaki sarki ce la yaqumuna yani yawmal qiyama min quburihim ba za su tashi ba ana nufin a cikin ranar tashin kiyama daga cikin kaburburan su ba za a tashe su daga cikin kaburburan su ba ranar tashin kiyama illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu ay yasra'uhu wato face kamar yanda wanda shaidan yake dimautarwa shine ai yake dimautarwa daga me minal massi daga shafa ina fata mun gane yake tashi aka mutum zai tashi menene wannan kenan ai kamar mai farfadiya ai aljunun mahaukaci misali ko mai mai farfadiya kamar da laraba za su ce matsar rajul ai an shafaffen mutum wa fawwa mamsus idan kana majnunan sai su ce ai mamsus ne idan ya kasance mahaukaci ne to wannan ma'anar shi shine anna aqilar riba lallai mai cin riba yub'af yawmal qiyama wa huwa kamithli al-masru' za a tashe shi ranar tashin kiyama kamar mai farfadiya Allah marukakin sarki ya kiyashe mu me yasa Allah marukakin sarki ya ce zalika bi annahum dalilin haka kuma shine me zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba saboda me fadin su cewa lalle ne ciniki kamar riba yace subhanallah ai zalika allazi nazala bihim liqawlihim hadha ai Allah ya saukar da wannan me ake kiran shi wannan ayar saboda fadin su na cewa ai riba kaman ciniki ko ciniki kamar riba yake Allah markakin sarki ya ciyashe mu Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ai wa alam ku sani cewa annar riba lallai riba shine az-ziyada kuma Allah markakin sarki ya haramta abinda ake ce riba Allah markakin sarki ya haramta riba sannan kuma ya halatta ciniki wannan shine sai Allah ya ce to wanda wa'azi daga ubangijinsa ya je masa wanda aka yi masa wa'azi game da wannan al'amarin sa'annan ya hannu sai ya bar dukka ababen da yake yi na riba sai ya bar su to yana da abin da ya shige Allah murkaci sarki zai gafarta masa na abin da ya yi a can baya kuma al'amarin sa ana wakkala shi zuwa ga Allah murkaci sarki amma kuma fa wa man aada fa ulaika ashabun nar duk mutumin da bayan haka sai ya koma ga riba bayan ya san cewa haramun ne riba to waɗannan su ne abokan wuta su a cikinta madawwama ne Allah marukaki sarki ya kiyashe mu sai Allah ya ce ya mahaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana shafe albarkar riba Imam al-Bagawi ya ce yanqusu al Allah marukaki sarki yana rage arzikin mutum wato albarka da yake cikin arzikin mutum yana raguwa arzikin mutum yana halaka wa yadhhab bi barakati zai ga albarkan ya tafi gabaki daya kamar yadda ibn abbas ya ce ya ce la yaqbal minhu sadaqa ba za a karba daga cikin kuɗin riba sadakan da mutum yayi ba wala jihadan ba za a karba aikin jihadin da yayi da wannan ba wala da kuma aikin hajj wannan shine me wa yurbi sadaqa Allah madaukakin sarki kuma yana ƙara sadakoki mana Allah madaukakin sarki yakan bunkasa arzikin mutum yakan sanya albarka a cikin arzikin mutum fi duniya a cikin rayuwarsa na duniyan nan idan ya kasance cinikayya yake yi babu riba wa yudha'ifu biha al-ajr was-thawab fil aqba Allah marukakin sarki yana ƙara ma mutum yana ninka masa ijara da kuma sakamako a cikin ranar tashin kiyama Allah marukakin sarki ce wallahu la yuhibbu kulla kaffarin wato ai kulla kaffarin bi tahrimir riba wanda me ake kiran shi Allah ya riga ya haramta wato riba duk mutumin da ya halasta shi yake arka Allah marukaci sarki baya son shi afim wato kuma mutumin da yake fajiri da wajen cin riba Allah marukaci sarki baya son masu cuɗanya da riba abinda muka faɗa muka yi daidai Allah marukaci sarki ba mu ladan shi wajen da muka kuskure Allah marukaci sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik daga jami'ar alƙalam da ke jihar Katsina kuwa muna tare da Ustaz Umar Tijjani Hassan domin samun bayanan hukunce-hukuncen da ke cikin ayar.
Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Game da aya ta 275 zuwa aya ta 276 duk da dai tafsirin wannan aya ya riga ya gabata a wajen malamai masu albarka. Illa iyaka abinda zamu mai da kai a kai shine bayani game da hukunce-hukuncen da suka shafi wannan aya. Daga cikin hukunce-hukuncen wannan aya akwai hukuncin riba wanda Allah subhanahu wata'ala ya magana akan irin narko na azaba da wa'idi da yake iya samun waɗanda suka samu hali kansu a cikin cin riba wanda riba sanannen abu ne kuma riba mun sani ɗaya daga cikin abubuwa ne da suke da girma a yanzu mutane suke kallon su ba su da girma sukan yi su tunanin su hanya ce ta bunƙasa tattalin arziki sukan yi su 'yan kasuwa sukan amfanu da ita tunanin su hanya ce ta bunƙasa jari da ake kasuwanci da shi wanda ita ce Allah ke faɗa mana cewa allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ba za su tashi ba face yanda wanda aljani ya taba zai tashi wanda aljani ya taba ibuga daga ta hanyar tabawa zai tashi malaman tafsiri mafiya yawa sun ce a wannan tashi da ake magana shine a tashi rana alkiyama wato shine abin da Allah subhanahu wataala ke nufi a wannan aya wannan yana nuna mana cewa lallai riba babban abu ne gagarumi ne duba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayani akan ta cewa tana daga cikin asaba almubiqat abubuwa guda bakwai masu halakawa sannan takan shigo cikin mutane ta hanyoyi daban-daban wani lokacin ta hanyar dabaru ma za ga an shigo da riba wani lokacin kuma za ganta ne a ta nan zahira da wanda ya gani shi ma ya san dai kawai riba ce sai dai yayi yana sani sannan daga cikin abin da wannan aya take gaya mana akan riba shine Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat ubangiji subhanahu wataala ya shafi riba ya shafi albarkar riba yana shafi albarkar riba yana shafi takai yana ma iya halakar da dukiyar da aka samu daga riba wanda zai iya wa ya shafi ma'anar albarkar ta ko kuma ya halakar da dukiyar dukkanin wanda ka dauka a ciki dukkanin su abin yiwa ne shine almahq shine alizala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat zakat wannan yana nufin cewa ashe ko da ka tara fan tafasama na dukiyar riba ba lalle bane ka ji dadin ta ba lalle bane ka amfani da ita kuma ba lalle bane ka mutu kana tare da wannan dukiya karshen ta albarkar ta sai ta dauke ku kuma dukiyar ta halaka gaba daya sannan daga ciki Allah subhanahu wataala yana ya nuna mana a cikin wannan aya cewa ita dukiyar riba dukkanin abin da ka samu na riba in dai a lokacin ka same shi ne akan rashin sanin hukuncin riba ba tare da ka sani ba sai kuma wa'azi ya zo maka ka gane daga baya to wannan abin da ka samu a farko ya halatta ya zama naka amma duk abin da ka samu na daga baya bayan ka san hukuncinta ko kuma ma baka karba ba sai ka zo ka karba to wannan kana daga cikin waɗanda suka ci riba amma wanda ka samu a kafin ka sani wannan shi ake cewa ka ci bilis sannan daga cikin hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magana a cikin wannan aya shine a ubangiji ya ce ya'kuluna riba ma'ana cin riba shin wannan yana nufin ya takaita akan ci ne kawai ko kuwa malamai tafsiri suka ce ba yana nufin ya takaita akan ci ba wanda isa tufafi da kudin riba da wanda ya sa agogo da kudin riba da wanda ya hau mota da kudin riba da wanda ya ci da kudin riba da wanda ya sha da kudin riba duk tafiyar su da kawai an yi amfani ne da kalmar intifa a nan wato amfa saboda ita aka ci saboda shine abin da aka fa amfanuwa da shi a mu'amala da riba amma an banda aka dukkanin su hukuncin su da sannan daga cin abu na gaba akwai halaccin taba shedan da yake yi cikin jikin mutum duba da cewa wasu daga cikin magabata musamman mu'tazila sun ce ai shedan baya shiga jikin mutum amma wannan aya ta zo ta tabbatar man da cewa shedan yakan iya shiga jikin mutum har Allah ya buga misali da yanda mutum zai iya tashi ranar alkiyama kamar wanda shedan ya buga wanda ibn al-qayyim yake cewa a cikin zadul ma'al shedan yakan iya taba mutum ta hanya biyu ko ya taba shi ta hanyar da yake taba asab din shi wato nervous system din shi wanda likitoci suke iya gani su magani ko kuma ya taba shi ta hanyar bige shi ya sa shi hauka ko kuma ya sa shi ya dinga abubuwa ba da saninsa ba wanda likitoci ba sa iya gane irin wannan sai dai a yi masa magani ta hanyar adwiya ta hanyar al'azkarul ma'asura ko kuma ruqiyya wannan shine dai a takaice abin da zamu iya cewa akan hukunce hukuncen wannan aya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi malam daga unguwar riga cikin da ke jihar Kaduna kuwa muna tare da malam Al-Amin Musa Saulawa Abu Abdul Haq domin yayi mana bayanan darussan da ke cikin waɗannan ayoyin masu albarka malam Aminu bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم waɗannan ayoyi masu girma aya ta 275 276 na cikin suratul baqara suna karantar da mu cewa riba haramun ce kuma ɗaya ce daga cikin kaba'irul dhunub manya-manyan laifuffuka kuma cewa riba ɗaya ce daga cikin laifuffuka da suke kai mai yin su zuwa ga azabar Allah subhanahu wa ta'ala hakanan muna fahimtar karkashin waɗannan ayoyi cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifa ta so hakanan a gefe guda Allah subhanahu wa ta'ala yana kin makiyan shi kafirai da sauran masu saba mishi ta hanyar keta dokokin da ya shimfiɗa da haramta wasu laifuffuka kamar riba da makamantanta hakanan karkashin waɗannan ayoyi muna fahimtar halaccin ciniki da haramcin riba hakanan waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa duk wanda ya tuba daga abin da ke aikatawa na mu'amala ta riba to Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi tuban shi bisa sharuɗan tuba hakanan waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana shafe albarkar riba kuma yana renon sadakoki yakan sanya albarka kuma cikin dukkan wata cinikayya ta halal wannan shine wasu daga cikin fa'idodi na waɗannan ayoyi guda biyu na cikin suratul baqara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh خير الشهور تهدي سراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد
Bayan dawowa daga jihar Kaduna kuwa, za mu yi dogon zango zuwa garin Dubai da ke cikin ƙasar daular Larabawa wajen Dr. Gwani Salihu Musa domin samun bayanan sababin saukar waɗannan ayoyin. Dakta gare ka.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Godiya ta tabbata ga Ubangiji Madaukin Sarki mai rahama mai jin kai. Sira da aminci suka tabbata ga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa da alayensa da duk wanda suka bi tafarkin su zuwa ranar karshe ranar kiyama dangane da wannan ayoyi na alkur'ani wanda suke bayani akan riba wato bayani akan sababi na saukar wannan aya wato malamai sun faɗi dalilai ko kuma sabuka daban-daban tunda ayoyin riba suna ɗaya daga cikin ayoyin da suka soka ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka shi karshen rayuwarsa akwai wasu ayoyin da suka soka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon wato bisa da aka turo shi da aka yi da kuma farkon da'awa da ya fara amma yawanci ayoyin da suke da alaka da hukunce hukunce ne yau da gobe da ayoyin da suke magana kan mu'amala ta bangaren cinikayya ne ko kuma bangare na haddi ne da wasu hukunce hukunce na daban wannan sun zo a bayan ya yi hijira zuwa madina to ayoyin riba wannan ayoyi da ake faɗa ya yi ladina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin da kuma ayoyin da suke kafin ita alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas zuwa gashin aya a bisa da sababin to saukar wannan aya ko kuma bangare nata bangaren da yake cikin wannan aya shine inda Allah yake cewa qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba magana ta farko ko ko bangare na farko wannan aya wato qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wannan malamai sun yi ijma'i gaba daya domin masu tafsiri tun daga lokacin sahabbai hatta bi ayyudu da suka biyo su daga baya sun yi ijma'i sun yi ittifaqi cewa wannan magana da su kafirai suka faɗa ne kuma an yi ijma'i cewa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wannan magana ce ta ubangiji dan saboda ya mayar musu da martani akan abin da suka faɗa to ɗaya cikin sabon da aka faɗa cewa sabon nuzula to akwai ta kabila ta saqif suna ɗaya daga cikin wanda an san su suna yawan da suna da kasuwanci ta bangare daban-daban kuma su ne suke ma'amala da riba sosai don haka lokacin da ayoyin nan suka sauka ayoyin haramcin riba ya wulade na amuru ta kullaha wadda roma baka min riba in kuntum mu'minin sai suka ce to ai menene bambanci tsakanin wannan inna mal bai'u mithl riba ai cinikayya daidai take da ta riba to sai Allah ubangiji saukar da wancan bangare na wannan aya wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba Allah ubangiji ya halatta kasuwanci da kai kawo akan sa ya kuma haramta yin riba cin riba saboda hasarinta cikin rayuwa amma su da ma'ayin riba akwai maganganu daban-daban akan sababi na saukanci na ɗaya akwai ruwaya da aka karɓo ta ko kuma imam abba da ikrima suna daga cikin manyan tabi'ai suka bada cewa ta sauka ne akan abbas abbas dan abdulmuttalib da usman bin affan allah ubangiji daga a gare su wato sun kasance suna bada kamar bashi na tamr wato dabino a lokacin jahiliya to lokacin da suka zo za su karɓi kuɗin su bashi da suka bayar sai wanda yake cewa wanda ya karɓi bashi yake ce musu idan zai yiwu idan na karɓi wannan kuɗin naku a yanzu to babu wani abu da zan iya ba wa iyalina amma idan za ku iya kamar jinkirta min bayan biyan bashin to idan kyau daga baya sai ni kuma kara muku wani akai to sai suka yi da haka har sai da su za su karɓi wannan abu sai abin ya aiki sai wani daga cikin sahabbai ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana wannan karɓan wannan kuɗi na ko kuma wannan ƙari dama da riba ce ƙari kenan kan dukiya wasu kuma wani wannan ya fa da ikrama wasu kuma sun faɗa kamar imamu suddi shi ma daga cikin tabi'ai masu tafsiri tafsiri yana cewa ta sauka ne daga abbas da kuma khalid bin walid su ma a can sun kasance suna ba da kuɗi ga wasu bani amur bin umair da wasu mutane daga cikin su ma saqif har zuwa musu lokacin musulunci da ya zo sai allah ubangiji ya saukar da aya ta haramci shi ma kuma annabi sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hudubarsa da yake cewa duk wata riba da take ta jahiliya to wannan wato annabi sallallahu alaihi ya tsaye da ita ya ba wato batacciya ce wato bai dace ba bai halasta ba ga dan adam ko ga musulmai su yi mu'amala akan riba wannan kuma ya annabi a cikin hadisin ya faɗi cewa riba ta farko da zai fara haramtawa ya dakatar da ita ita ce ta Abbas ibn Abdul Muttalib wato babban maki sallallahu alaihi wasallam to irin wannan ruwayoyin daban-daban an rawaito su ga malamai a yawancin masu tafsiri sun faɗa kamar Imam Baghawi ya faɗa fi Ma'alim Tanzil shi ma Ibn Kathir ya faɗa rubuta tafsirinsa na tafsir Qur'an Azim shi ma Imam Tabari ya faɗe ta Imam Qurtubi ma ya faɗa Imam Sa'alabi ya faɗa ruwaito da shi ma daga ibn abi hatim da muqatil duk wannan malamai sun faɗi wannan ruwayoyi daban-daban wasu kuma sun ce ta sauka ne daga wanda ɗan uwa guda hudu na itu saqif kabila ta saqif da mas'ud da abdullahi yalis da habib da rabi'a su kuma sun kasance suna mu'amala ta riba har lokacin da musulunci ya zo suka je suka nemi cewa su yan bani mughira su biya musu wannan riba wato su biya kuɗin nan na riba sai suka ce ba su yi ba saboda musulunci hana suka ce aka aika suka gaya wa wato itab bin usaid wanda shi ne ma'aiki fasan ya shi kamar wali ko kuma ce a shugaba a makka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi kuma ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa kuma sai daga nan aya ta sauka cewa alladina amantaqullaha wa dhurkum ma baqiya min riba in kuntum mu'minin da haka ba za ya faɗan cewa sababi na saukar wacin aya alladina akuna riba a ce shi kadai ba dole sai an hada shi da wannan aya take ya alladina amantaqullaha wa dhurkum ma baqiya min riba dukkan ayoyin da suke magana kan riba a wannan bijire bagire na cikin alkur'ani mai sarki to a takaice dai wayannan su ne sabon da yasa Allah ubangiji ya saukar da wato ayoyin na riba da kuma hannun da aka yi Allah ba mu sa'a Allah ba mu nasara Allah ya samu dace Allah kuma ya kare mu daga cin riba wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah idan muka koma jihar Kaduna kuwa Dr. Kabir Abubakar Asgar yana tare da mu dauke da bayanan hadisan da ke da alaka da ayoyin Bismillahir Rahmanir Rahim hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sun zo mabambanta don bayani akan riba da haramcinta da nau'o'inta da abubuwan da ke da alaka da ita har ma aka samu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yana cewa kamar yadda al-Imam Ahmad ya rawaito da isnadi tabbatacce Umar radiyallahu anhu yana cewa ayoyin riba suna daga cikin karshen abin da ya soka na Al-Qur'ani kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam bai mana bayani akai ba don haka sai yana cewa ku guje wa riba da duk abin da ke da kokonto yana ce musu ijtanibur riba war riba radiyallahu anhum daga cikin hadisan da suka zo don bayani akan haramcin riba akwai faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda ibn mas'ud ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci mai cin riba da mai bayarwa da wanda yake shaida akan kulla cinikin riba da wanda yake sakatar rubutun riba al-imam al-bukhari da muslim suka rubuta wannan hadisi a cikin wata riwaya har ila yau ta Imam Bukhari da Muslim daga dai shi daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rantsuwa tana amfanar da abin siyarwa al-shirku manfa'atu ko wata riwaya munafi'atun lis-sil'a sannan kuma mumhiqa lil-baraka rantsuwa da mutum zai yi a wajen kasuwanci za ta iya ƙara wa kasuwancin shi yawan riba amma kuma za ta kwashe albarka gaba gida a irin take-taken imam bukhari rahmatullahi alaihi da ya zo sai wannan babi da cewa babu sai ya kawo wannan aya babun da ke bayani akan ma'ana faɗin Allah ya haƙullahu riba wa yurbi sadaqat zuwa ƙarshen aya malamai suka ce yana nuni zuwa ga kamar yadda ita ma rantsuwa ƙari ce akan asalin gaskiyar da yake da ita haka ita ma riba take da wannan yanayin ƙari akwai maganganun da malamai suka yi akai baya ga wannan har ila yau a cikin hadisin da Imam Ahmad da Baihaqi suka ruwaito da isnadi tabbatacce daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce riba tana komawa ta zama dan abu ne kadan komin yawanta yace maciyin riba al'amarin ki yana komawa ne zuwa ga talauci da karancin wadata komin wa in kana kafiran koda ya yawaita daga farko al-imamu Abu Hatim al-Razi rahmatullahi alaihi shi kuma ya ruwaito kokarin fassara wannan aya daga wasu daga cikin tabi'ai kamar Sa'id ibn Jubair da Hassan ibn Abi Hassan al-Basri rahmatullahi alaihi ma cewa al-mahqu din wannan matse wanda za a yi ranar alkiyama ne za a matse gabaki ɗaya ayyukan su na alkhairi a lalata yayin da a wata riwaya ita kuma daga Abdurrazzaq as-Sana'ani ya ruwaito cewa al'imamu Sufyan ibn Sa'id al-Khawri rahmatullahi alaihi a cikin musannad Abdul Razak cewa al'imam Sauri rahmatullahi alaihi shi ko yana fassara cewa almahaqudin nan to yana faruwa ne tun a nan duniya bi ma'ana kamar yadda yace innahu ya'ti ala sahibir riba 40 sana hatta yumhaqa maciyin riba yana iya zama shekara arba'in yana morewar ribarsa hatta yin haka sannan daga baya sai Allah ya wargaza arzikin shi gaba ɗaya Allah ya lalata arzikin shi Allah ta kyauta baya ga wannan akwai riwaya wadda ke cikin Bukhari da Muslim har ila yau daga Aisha radiyallahu anha a inda sayyidatina Aisha ummul mu'minin take cewa lama nazalat akhir suratul baqara yayin da ƙarshen suratul baqara ya sauka qama rasulullahi sallallahu alaihi وعلى آله وسلم فقرأها علينا النبي عليه الصلاة والسلام يا ميكي يا كرنت وأن آيو يقريم سنن بايد يقم كرنتاوا تشي فخرج فحرم تجارة الخمر سيفتا sai kuma ya fita yana hana sai da giya kasuwancin giya to anan ma malamai irin su al-imamu abul abbas al-qurtubi da su al-imamu an-nawawi wannan hadisi a cikin bukhari da muslim da ibn hajar rahmatullahi alaihim ajma'in dukkanin su sun tattauna game da alakar wannan ayoyi da suke magana akan riba da kuma matsala game da haramcin giya duba zuwa ga cewa haramcin giya ya rigayi haramcin wato riba din kamar yadda muka ji cewa haramcin riba ya zo ne a ƙarshen al'amarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da haramcin giya kuma ya gabata a can baya to dan me yasa sai a wannan lokaci ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa sahabbai ayoyin da ke bayani akan haramcin riba a lokacin ne kuma yayi bayani da haramta wato cinikin giya wasu daga cikin malamai suka tafi zuwa ga cewa wannan yana nuni zuwa ga dacen abinda aka haramta game da giya shine sha a lokacin ba haramta kasuwanci wannan magana ce mai rauni wasu kuma suna ganin cewa a'a ya ƙara jaddadawa ne to bayan da yayi magana akan riba to kuma sai ya fita ya ƙara jaddadawa wannan ya fi kusa da abu mai inganci domin in muka kalli hadisan da suka ba kan harucin giya za ka ji sun yi bayani akan cewa wasu ma a lokacin 'yan kasuwa sun je sun siyo giyar haka suka ta zuzzubar da su abin nan tulunan giyar a cikin garin madina wallahu a'lam to waɗannan da suna daga cikin hadisai da suka zo don bayyana ma'anoni da ƙarin bayani akan abin da ke da alaƙa da waɗannan ayoyi na alƙur'ani mai girma wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum warahmatullahi Masha Allah, bayan dawowa birnin Kano, mun miƙa tambayar mu ga Malam Abubakar Abdulsalam Baban Gwale, me ake nufi da riba tare da rabe-rabenta idan da akwai.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Riba na ɗaya daga cikin kalmomi da musulunci ya ba su muhimmanci kwarai da gaske saboda haɗarinta musamman da yake babu wani ɗan adam da zaka gan shi ya kuɓuta gaburan ko ya siya ko ya siyar ko kuma yi mu'amala da kuɗi ta fuskar bashi wannan yasa wajibi ne ga kowane ɗan adam ya zanto in dai musulmi ne to ya san hukuncin Allah game da abin da ya shafi harkar riba asalin riba na nufin ƙari akan abu sawa'un wannan ƙarin ana iya ganin sa ko kuma ba a iya ganin sa ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul hajji fa idza anzalna alaiha alma'a tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij idan muka saukar da ruwa a ƙasa ihtazzat sai ƙasa ta yi motsi warabat kuma sai ta ƙaru ta ƙara girma haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul baqara wa masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi wa masalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwa kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu saboda Allah neman yardar Allah da kuma tabbas min anfusihim daga kawunan su kamar kwatankwacin gona ce da take akan jigawa an ce jigawa shine wurin da tidinsa ya karu akan raguwar wurare saboda anan ne za ta fi samun nutsuwa idan ruwa ya sauka a أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ربوة كينان كما أنكرنتا بربوة هنا ربوة قراءة عاصم دا ابن عامر سوكما رقور جمهور القراء sun karanta bi rubuwa da rufu'a ga ra'un din haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul mu'minun wa laqad atayna musa alkitaba la'allahum yahtadun waja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in kuma muka sanya annabi isa dan maryama da mahaifiyarsa suka zama aya da dalili akan kuduran mu saboda an samar da shi ba tare da uba ba kuma muka ba su masauki a wani waje wanda yake tudu ne shi jigawa to mutanen jahiliya sun kasance kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a yanayin ta'amulin su dangane da abin da ya shafi harkar kuɗi suna bawa junan su bashi to amma yadda suke yi shine idan ka bada bashin idan ka tashi dawo idan aka baka bashin in ka tashi dawo da shi to zaka ƙara akan abin da aka baka to wannan ƙarin shine suka fi sani da ake shine abin da aka fi sani da riba to addinin musulunci da ya zo sai ya haramta riba da dukkan nau'o'inta wanda daga cikin nau'o'in riba din akwai nau'i na farko wanda shine abin da ake cewa ribar diyun riba ta bashi abin da ake nufi da riba ta bashi shine abin da muka kaddamar da bayanin sa a yanzu wanda shine mutum ya bada wani abu na bashi sannan an tashi dawo masa da shi a yi masa ƙari akan abin da ya bayar to wannan haramun ne da nassin alkur'ani mai girma wanda duk ayoyin da suka zo a cikin suratul baqara yawanci suna koma zuwa ga haramcin wannan nau'i ne na riba kafin su ma taba wani bangare ma'ana wannan ne yake fara shiga ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma dukkan abin da ya saura na riba wanda ba ku karbe shi ba nan gaba to ku kyale shi ka ku karba lam tas'alu in kuma ba haka ba fa'azanu bi harbin min Allah wa rasulihi to ku yi shirin yaƙar ubangiji da manzansa domin cin riba yaƙar Allah da manzansa ne wa in tubtum in kuma kun tuba falakum ru'usu amwalikum to abinda kuka bayar na kuɗin ku da kuka bayar bashi shi uwar kuɗin to ka iya karɓa la tazlimuna wa la tuzlamuna ba kar ku zalunci kowa wajen cewa sai ya ƙara muku wani abu akai kuma kuma kar a zalunce ku a ƙi ba ku kuɗin ku wa in kana zo usrati idan kuwa mutum mutum ya zama cikin matsi wanda kuka bawa aran kuɗin to kar ku ce wannan matsin kuma zai janyo sai kun ƙara masa wani abu fa naziratun to abin da yafi dacewa shine jinkiri ya kamata a yi masa ila maisara ko ila maisura zuwa lokacin da Allah zai yaye masa idan Allah ya yaye masa to sai ku dawo karɓi kuɗin ku to wannan ita ce ribar diyun wacce kuma ita ce ribar da take shiga cikin abin da ake kira interest na banki wanda idan mutum ya je ranto kuɗi to za a rubuta masa cewa lokacin da zai bayar zai biya ne tare da kaso kaza bisa ɗari na abin da ya karɓa wannan kuma haramun ne tsana sai riba ta biyu ita ce ribal buyo ita ce riba da take shiga cikin kasuwanci ribal buyo ita ce riba cikin da take shiga cikin kasuwanci wacce ita ma kuma kala kala ce daga cikin nau'o'inta akwai nau'i na farko shine ribal fadl ribal fadl shine akwai wa'insu abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ware su kamar da ke cikin hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara yadda a gare shi da kuma ubadatu ibn samit Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa waɗansu abubuwa daga ciki akwai zinariya al-zahab kenan akwai azurfa al-fidda akwai al-bur shi ma wani hatsi ne da ash-sha'ir shi ma hatsi ne at-tamr dabino sai kuma milh gishiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duka waɗannan in za a yi ciniki mislan bi mislin to sai dai a yi abin da ka bayar to irin daidai shi zaka karba ba za ka bayar a ƙara maka wani abu akai ba kuma sannan idan na awo ne a sannan kuma yadda yadan biyadin kuma hannun karɓa hannun bayarwa ba za ka bayar a ce sai an jima a baka ko gobe ba ba za a baka ka ce sai an jima ko gobe ka bayar ba wannan idan duka irin su ɗaya kenan sannan in za ka karɓa ɗaya daga cikin abubuwan da suke na riba kai ma a baka abubuwan da riba suke take shiga cikin su to wannan hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito shi na Ubayd bin Samit a ciki ne malamai suke fitar da ribal fadl da kuma ribal nasi'a ribal fadl din shine ka bayar da zinariya sai a baka zinariyar da tafi wacce ka bayar yawa ko ka bayar da azurfa sai a baka azurfar da tafi wacce ka bayar yawa to manzo Allah sallallahu alaihi anan ya faɗi al-zahabu da al-fiddatu da al-burru da ash-sha'iru da at-tamru da al-milh guda shida amma malamai sai suka kalle su kowanne suka ga me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware shi da ambato misali sai suka ce ita zinariya da azurfa abinda yasa manzo Allah ya faɗi su saboda su ne asalin kuɗi. Ausulul Afman wal qiyamul mutlafa kuma a lokacin idan za a kiyasta abin da kai na banna ko wani abu da zaka biya kuɗi to za a kalli abin a kalli zinare da azurfa ne a abin kima. To da haka duk abin da yake taka rawa irin ta zinare da azurfa a yau to ya shiga cikin su. Misali kuɗi, naira da riyal da dala da dukkan abin da yake sunansa kuɗi karansi kenan ko not to ya shiga cikin abin da ba za ka ba da sababbin kuɗi a baka tsofaffi waɗanda suka ba su kai sababbin ba ko suka fi sababbin ba wannan kenan ribal fadl sannan da manzo Allah sallallahu ya faɗi alburru da ash-sha'iru da at-tamru to su kuma manzo Allah ya faɗe su ne saboda ɗaya daga cikin sifofi guda uku na ɗaya saboda abinci ne su ana cin su a matsayin abinci abinci kala uku ne akwai abin da ake dan tabawa na kwalan da makulashe wannan ba abinci bane kamar irin su alewa da sauransu a ko kuma kamar irin su gyada haka da zaka dan ci dan tan sha'awa ko wani abu makamacin haka akwai kuma abin da ake cin sa a matsayin wato abin da zai zai zama cikon abinci ne akwai kuma abin da yake shine ginshikin abinci kamar masara da shinkafa da alkama da gero da dawa da maiwa da sauran abin da dai za a iya yin sa a matsayin abincin rana ko na dare ko kalace to wannan in dai har ya zama abinci na ɗaya kenan na biyu kuma ya zanto za a iya auna shi tunda waɗannan abubuwan dukkan su ana auna su a mudu a tiya a auna su sannan kuma abu na uku idan ya zanto bayan an auna shi kuma za a iya barin sa ya dade da haka duk abin da za a bar shi in dai aka bar shi ba zai dade ba zai iya lallacewa to bai cika wannan sharadin ba to wanda ya zama ya cika wannan sharadin za a auna shi kuma za a iya cin sa a matsayin abinci kuma sa'an nan za a iya barin sa a ya dade to wannan riba za ta shiga cikin sa saboda haka aka faɗi wa'annan abubuwan da haka duk nau'o'in abinci da yawa daga ciki a riba tana shiga cikin su sai kuma gishiri da aka faɗa shi kuma gishiri yana taimakawa ne wajen gyara abinci wanda idan babu shi ba abinci to duka abin da yake kama da shi irin su sukari a irin su zabib da sauransu duka su ma za su shiga ciki to wannan bai halatta ka bayar da abin da ya fi abin da ka karba ba kuma dole sai a kiyaye a kula to wannan ita ce ribal fadl a ribar nasi'a kuma ita ce ribar da zaka ba da ɗaya daga cikin abubuwan nan da aka ce riba tana shiga cikin su kai kuma a ce ba yanzu za a baka ba sai zuwa wani lokaci komai kankantar lokacin nan bai halatta ba saboda zai janyo rigima da tashin tashina a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da ya tabbata a cikin hadisi ya faɗi cewa Allah subhanahu wataala ya tsine wa mai cin riba kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Juhaifa Wahab ibn Abdullahi as-Siwai a wajen Imam al-Bukhari da kuma hadisin Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri Allah ya kare yadda a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama la'ana Rasulullah sallallahu alaihi akilar riba manzala sama ya tsine wa mai cin riba wa mukilahu da kuma wanda ya ba da ribar aka ci da kuma wanda ya rubutu lokacin cin ribar da kuma shaidu biyun da aka tsayar a matsayin shaidu lokacin da za a ba da ribar ta bashi kuma a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mai bayarwar da mai cin dukkan su dukkan su hukuncin su daya kuma ya zo a cikin hadisin a Uqbatu ibn Amir al-Juhani Allah ya kare da a gare shi manzala sama ya ga yadda ake yi wa masu riba azaba a cikin kogin jini bayan sun mutu a cikin mafarki manzo Allah sallallahu ya gani a haka zalika kuma gashi Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wanda suke cin riba a ranar alkiyama ba za su tashi ba sai irin kamar yadda wanda shaydani aljani yake bugunsa bugarsa da yake zaburarsa saboda shafa irin ta aljani shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa za a tashe su ranar alkiyama a matsayin su su mahaukata kowa zai tashi da hankalinsa ranar alkiyama amma masu cin riba Allah ya tashi tashin su zai tashe su ne suna matsayin mahaukata riba tana da dalilai da yawa da yasa Allah subhanahu wataala ya haramta ta da gaske akwai datse sabani tsakanin musulmai da mutane baki daya kuma sa'annan horar da mutane akan ayyuka na alkhairi domin daɗi ribar bashi zai kuma farfado da batun taimakawa da kuma tausayawa waɗanda suke masu ƙaramin samun karfi da kuma talakawa marasa shi fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga jihar Bauchi kuwa Sheikh Ahmad Tijjani Guruntu ya amsa mana tambayar mu ko akwai wata illa ga mai cin riba bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala nabiyil karim amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu albarka malamai sun yi bayani daki daki game da al'amarin riba da kuma hadarin riba akan al'umma da kuma hadarin riba akan wanda yake mu'amala da riba din tabbas riba cuta ce da take da mugun hadari akan al'umma kuma take da hadari akan shi wanda yake mu'amala da ita riba din al'ummar da take mu'amala da riba ko mutumin da yake mu'amala da riba bayi gamawa da wannan rayuwa lafiya matukar bai gaggauta tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba yana daga cikin illolin riba ita dukiyar riba dukiya ce mai shafaffen albarka duk abin da aka ce ba shi da albarka to bai taba zuwa da alkhairi ba Allah a cikin alqur'ani yake cewa yamhaqullahu riba Allah na shafi albarka albarkar riba saboda ka riba ba ta da albarka ba ta da albarka duk abin da ba shi da albarka bai taba zuwa da alkhairi wa mutane a rayuwar duniya ko lahirarsu duk abin da mutum zai nema a wajen Allah duk abin da mutum zai nema a rayuwarsa ya yi kokari ya nemi abin da yake mai albarka ne idan dukiya ce ana neman dukiya mai albarka ne idan ƴaƴa ne ana neman ƴaƴa masu albarka ne idan matsuguni ne ana neman matsuguni mai albarka ne to dukiyar riba kwata-kwata ba ta da albarka dukiyar da ba ta da albarka jama'a ba ta taɓa zuwa zuwa da alkhairi yana daga cikin illar riba shine hana mutum kyakkyawar rayuwa duk mutumin da yake hulɗa da riba matukar bai gaggauta tuba zuwa zuwa ga Allah ba ba zai yi kyakkyawar rayuwa a cikin rayuwarsa ba kuma ba zai gama da wannan rayuwa lafiya ba Allah ya ambata a cikin alkur'ani game da maganan Yahudawa da kuma sanadiyar da ta sa Allah ya jefa Yahudawa a cikin mummunar rayuwa shine cin riba Allah madaukakin sarki yace fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim riba Allah yace saboda tsaban zaluncin Yahudawa da yawan kange bayin Allah da suke daga tafarkin Allah Allah yace muka haramta musu dukkan daɗaɗan ababa wadda zai inganta musu rayuwarsu muka haramta musu ababen da za su ci rayuwarsu ta inganta muka haramta musu ababen da za su sha rayuwarsu ta inganta muka haramta musu daɗaɗan ababa wadda za su ji daɗin rayuwa da shi Allah ya ce wa akhzihimur riba kuma daga cikin dalilin da muka hana Yahudawa da daɗin rayuwa Allah ya ce cin riba da suke yi duk ma abocin riba bayi rayuwa mai kyau rayuwarsa ba ta karewa a cikin alkhairi ko dai a jarabce shi da wani kunci da wata musifa wadda wannan kuncin zai hana shi jin daɗin duk abin da ake jin daɗi a rayuwa ko kuma a jarabce shi da wata cuta wadda sanadiyar wannan cutan duk abin da ake jin daɗin rayuwa da shi wannan cutan za ta hana shi mu'amala da wannan abin domin ya samu ingantacciyar rayuwa yana daga cikin haɗari da kuma illa na dukiyar riba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ta a cikin as-sab'ul mubiqat annabi sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu sab'al mubiqat annabi yace ku nisanci waɗansu ababa guda bakwai masu halakarwa duk wanda ya samu kansa a cikin waɗannan al'amurra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to ya jefa kansa a cikin halaka abu na farko annabi yace shirka da Allah shine tarayya wa Allah a cikin bauta abu na biyu sihiri harkar tsafi tsafi abu na uku kisan kai ayi kisa babu gaira babu dalili abu na hudu annabi yace cin dukiyar maraya abu na biyar mutum ya gudu a filin yaki abu na shida jifan kamammun mata waɗanda suka gafala daga al'amarin zina abu na bakwai annabi yace da cin dukiyar riba duk mutumin da zai ci dukiyar riba to ya jefa kansa a cikin halaka yana daga cikin illar dukiyar riba shine ita riba yaƙar Allah ne yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah ku yi watsi da duk abin da kuke ƙara wa mutane na riba idan za ku ba su bashi Allah yace in dai ku mu'mine ne sai yace fa in lam taf'alu idan kuma kun ki ku yi haka ma'ana kun ki ku daina harkar riba fa azanu bi harbin min Allah wa rasulihi Allah yace kusan akwai wani gagarumin yaki daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu fitina da mutum zai samu kansa a ciki kamar a ce akwai yaki tsakanin shi da ubangijinsa akwai yaki tsakanin shi da annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin illar riba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha mislu an yankiha ar-rajulu umma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace riba tana da babubbuka guda 37 na sharri matakai matakai guda 37 na sharri karamin mataki annabi yace shine misalin mutum ya je ya sadu da mahaifiyar da ta haife shi shekul islam ibn taymiya yake cewa bayan shirka da Allah annabi bai faɗi wata magana da take da muni akan wani laifi kamar yadda ya faɗa akan al'amarin riba ba inda a ce iya ukubar da yake tattare da riba kawai shine wannan misali da annabi ya buga misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga cewa duk mutumin da yake hulɗar riba misalinsa kamar wanda yake saduwa da mahaifiyar da ta haife shi ne wannan kadai ya isa mutane su guji riba su kyamaci riba su nisanta kansu daga riba yana daga cikin illar riba maciyar riba la'ananne ne tsinanne ne matukar bai tuba ya koma zuwa ga Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu akilar riba Allah ya la'anci maciyar riba Allah ya tsine wa mai cin riba wa mukilahu da wanda yake ciyar da riban wa katibahu da wanda yake rubutu akan riba wa shahidaihi da shaidu biyu da suke ba da shaida akan riba annabi yace duka Allah ya la'ance su in uwa masu albarka duka waɗannan ababa da muka ambata na illoli tsoratarwa ne ga kowane musulmi wanda yayi imani da Allah da ranar alkiyama ya gudu da imaninsa domin ya kai zuwa ga tudun mun tsira domin duk yadda rayuwa ta yi maka daɗi idan baka dace da lahira ba to lalle makoma bata kyautata ba kuma rayuwa bata kyautata ba sannan a nan rayuwar duniyan kamar yadda muka ambata maciyin riba bayi gamawa da wannan rayuwa lafiya al'ummar da ta tsunduma a harkar riba ba ta gamawa da rayuwar ta lafiya Allah ya tsare mu daga wannan mummunan al'amari Allah ya nesanta mu Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da aiki da aiki mai kyau fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Allah ya ƙara lafiya malam tare da nisan kwana duba da bayanan da muka samu akan riba da kamaluman mu da irin hadarin da ke cikin ta tare da wanda yake mu'amala da ita hakan yasa dole a ƙarshen shirin namu na wannan satin muka tambayi ustaz Abdul Muttalib Muhammad Awwal Gusau menene hukuncin mu mu'amala da bankuna masu ta'ammuli da riba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ربا اتفاق مالمين cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tsinuwa a kanta kuma manganun malamai da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da yawa akan bayani akan haramcin riba da mu'amala da ita babu inda malamai suke ba da sauki akan mutum ya hulɗa da riba saboda riba tsinuwar Allah ce kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cewa duk wanda yake cin riba to ya sani cewa hakika yana faɗa ne da Allah subhanahu wa ta'ala Ah, faɗa da Allah kuma ba mai samun nasara a kansa Abdullah ibn Abbas da kuma Ikrima da Sa'id ibn Jubair da Al-Hasan Al-Basri da Qatada ibn ah, Da'ama da kuma Muqatil ibn Hayyan da sauran malamai gaba daya sun tafi akan cewa riba wanda yake cinta zai tashi a gobe al-qiyama yana cikin kunci da kuma damuwa wadda za ta zama masa hasara da kuma da dama da kaito a gobe al-qiyama saboda riba da yake hulɗa da ita ya zo a hadisin Ibn Majah rahimahullahu ta'ala a cikin sunan ɗinsa cewa wanda yake hulɗa da riba wanda fi sauki gare shi shine zai iya zake wa mahaifiyarsa Ah, domin riba ta fi tsananin azaba kuma ta fi tsananin laifi a wajen Allah ta'ala irin ma mutum a ce ya zake wa mahaifiyarsa muna kallon dai kaskanci da lalacewa mutum a ce ya zake wa mahaifiyarsa to shi ya fi mai sauki sama da ya ma'amala irin ta riba saboda fushin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da shi akan wannan al'amari da yayi na riba malamai da yawa sun yi magana akan cewa riba bala'i ce riba tana lalata tattalin arziki babu wani malami da na musulunci wanda yake ingantaccen malami wanda ya da cewa hulɗar riba ta halatta a musulunci Aisha radiyallahu anha ta tsoratar akan riba hakanan sahabbai da yawa sun tsoratar Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala an rawaito da gari shi na cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kofofin da suke cikin riba da mun ga ilimi mai yawa ma'ana ayar da ta sauka suka ce karshe Allah ya saukar da ayar riba a karshe ne dan haka sai zama cewa abubuwa da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu bayani ba a cikin tafsiri kai tsaye amma da yawa malamai sun fito da abubuwa wanda suka fahimta daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alqur'ani wanda suke magana akan haramcin riba da illar da ke cikinta da kuma musibar da take cikin wanda yake hulɗa da riba kamar yadda Sufyan Sauri yake cewa ah, daga Asim ya rawaito hadisi zuwa ga Sha'abi daga Abdullah bin Abbas Allah kara masa yadda yake cewa karshen abin da ya sauka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ayar riba kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin ta hanyar Qubaisa ah, ta hanyar ta hanyar kazalika malamai da yawa sun yi manganu akan al'amarin da ya shafi ukuba da take cikin riba da bala'in da ke cikin sa suka ce kofa ta riba kofa 73 ce dukkan su kuma ah, tsinuwar Allah subhanahu wataala ta shiga cikin su sai suka ce aisaruha an yanka harrajul ummahu mafi saukin ta kamar yadda Imam Hakim al-Nisaburi ka cikin littafin sa al-Musadrak al-Sahihain ta hanyar hadisin Amr bin Ali al-Falas yake cewa da isnadi makamancin wannan yace wanda yafi sauki a cikin wannan aisaruha an yanka harrajul ummahu abin da yafi sauki a cikin riba mutum ya auri mahaifiyarsa wa inna arba riba abdur rajul muslim Ah, wanda wannan babban bala'i ne mutum ya samu kansa a a cikin harkar riba ya samu kansa ya dumu dumu a cikin ta wannan bala'i ne kaɗan ma daga cikin riba tsinuwar Allah ta'ala ta tabbata a kansa to balle a ce kuma mutum an same shi yana hulɗa riba ga baki ɗayanta a cikin riba kamar yadda ya zo a hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma wajen mutane guda biyar a cikin ta mai rubuta ribar da mai mai karba da mai bayarwa da wanda ake yake shi ya ba da shaida akai da wasu mutane da yawa da za su shiga cikin harkar riba a cikin zamanin nan ma mai tuki a inda ake harkar riba mai gadi a inda ake harkar riba mai ba da shaida mai ba da lamuni duk wannan za su shiga cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala haka abin da ya shafi riba hadisai suna nan da yawa ingantattu da maganganun malamai magabata wanda suke nuna akan haramcin riba a abin da ya shafi riba ta aron kuɗi ne ko kuma riba ta maida abin da aka baka ribal qard da ribal nasi'a da kuma ribal fadl a harkar canji riba tana shiga ciki a harkar ah, amfanin gona riba tana shiga ciki shi yasa aka haramta ci- abin da ah, abin da ya shafi musayar abinci wanda yake busasshe da wanda ba busasshe ba aka haramta musayar dabino mai kyau da mara kyau aka haramta musayar kuɗi da kuɗi ai, sai in ya kasance misla mai mislin sannan kuma ya zama yadan biyadin a wannan abubuwa da yawa malamai sun yi magana akan su waɗanda suke haramtattu duk malaman Allah malaman rabbaniyun sun yi magana akan riba haramun ce Allah ta'ala baya son ta kuma Allah ta'ala baya aunan masu yin ta haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nisanta kansa daga masu riba Allah ta'ala ya tsare mu da mutuncin mu da imanin mu akan wannan harka ta riba dukiyar mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah.
غير الغفور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمسى Duba duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa inda za ku ji mu ɗauke da bayanan wasu daga cikin ayoyin Alkur'ani mai girma. Muna kuma miƙa godiya ta musamman ga malumanmu da suke ba mu haɗin kai a yaushe. Allah ya saka musu da alkhairi, ya albarkaci iyalansu, ya amfanar da al'umma musulmi da ilimin da ya ba su. A madadin bawan Allah da ya ɗauki nauyin kawo mana wannan shirin tare da addu'ar Allah ya saka masa da alkhairan duniya da lahira. Amin summa amin. Tare da shugaban shirye-shirye Asma'u Sadiq da shugaban tashar Ahmad Garzali Yakub. Ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu ke cewa ma'assalam.
رمضان مزرعة فأحسهم في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور